gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington DC sashen Hausa yake magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar VOA African kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar ɗin za ku iya lalubo mu a tashoshin FM ɗin rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda yau ma sha biyu ga watan Maris na shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan muhimmancin ilimin demokaradiyya. musamman mu a nan ɓangaren arewacin najeriya wurin da muke da karanci na ilimin boko yana da wahalar gaske a mutane su fahimci ainihin yadda aka tsaro din dinnan ba tare da an daɗa samun wayewar kan al'umma ba. haka yake yusuf kamar yadda duk muka ga yadda zaben najeriya ya gudana a wasu bangarorin zamu iya cewa ilimi ya taka rawar gani ta wani bangaren kuma har yanzu akwai koma baya akan ilimi ita kanta demokradiyya don haka ne yau zamu tattauna akan muhimmancin wayar da kan al'umma akan kanta demokradiyya muna dauke da tattaunawar da na yi da wani shahararren farfesa a sashen koyar da harsunan najeriya a jami'ar bayero da ke kano. amma duk kafin nan bari mu fara da wannan ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta shafin mu na facebook na abokantaka inda a yau muka tambaye ku ya kuke kallon tsarin ilimi a zaɓuɓɓukan da aka gudanar ga kuma kaɗan daga cikin abubuwan da kuka aiko muna. To haka ne Yusuf ga Usman Kasim Kiringim na Arewa dan jihar da magaran mazaunin kasar Libya yanda ya aika mana. Ya ce salam yau da gobe a gaskiya ilimi ya yi aiki dangane da tsabukan tarayyar Najeriya sai dai kash amma a wasu yankunan bai yi tasiri ba saboda wasu sun sayar da ƙuri'unsu. To Allah ya kyauta. Mm. Kin ji shi kuma Isa Hassan Mada ya ce gaskiya ilimi ya ya taka gagarumar rawa sosai. To sai ummi matar Ilyasu LKD Fatuskum inda take cewa mu dai fatanmu shine Allah ya sa mu ga canji a fanni na ilimi da dalilin wannan zaben da aka gudanar. To shi kuma ko kuma in ce wannan ta haɗin gwiwa ce da Jamilu Musa Sabon Layi da Yusuf Ɗan Cuwa-Cuwa. kuriga suka ce hakika ilimi ya yi matukar tasiri a zaɓukan da ya gudana ganin yadda 'yan siyasa suka yi ruwa suka yi tsaki suka ruwan nerori a rumfunan zaɓe hakan kuma dai mutane sun yi amfani da iliminsu wajen zaɓen waɗanda suka dace ba su ainihin dogara da wai kawai a basu kuɗi ba kenan. Mm, haka yake to sai ibrahim salisu ɗan kaduna inda shi kuma cewa eto yau da gobe ilimi ya yi tasiri a zaɓukan da suka gabata a najeriya amma fa a wasu jahohin wasu kam har yanzu siyasar jahilci suke yi to shi kuma suleiman cewa ya yi suleiman adamu tandari patascom ya ce assalamu alaikum yau da gobe ilimi shine girshikin rayuwar dan adam sannan jama'a sun yi amfani da iliminsu wajen yin watsi da da wani bangare na siyasa da bai dace ba musamman wajen banga siyasa haka ne kam eh. sosai sai umar adamu katagum inda yake cewa hakika ilimi ya yi tasiri a wannan zaben da aka gudanar a najeriya amma fa gaskiya tasirin nasa ya tsaya ne a birane amma banda karkara to har yanzu dai akwai dalilin eh, bukata a ci gaba da wayar ma 'yan karkara kai haka eh, ne gaskiya ne mm. sosai to shi kuma sidi injiniya tandari fataskum cewa yayi salam yau da gobe ilimi garkuwar ɗan adam to kin ji mm, taken wannan shiri na eh, <laughs> to ka ji shi eh. Dr. Yusuf Aliyu Harande to lalle gashi ya dauko shi kuwa daidai mm. ya ce hakika ilimi ya taka muhimmiyar rawa a lokacin zaɓuɓɓuka da aka gudanar muna fatar duk shawar duk waɗansu shawarwari da aka bada waɗanda suka dace mutane su yi amfani da su wajen ganin sun guje ma duk wani abu da bai dace ba su yi amfani da iliminsu. haka yake to sai suleiman adamu tandarin fatiskum shi ma cewa ya assalamu alaikum yau da gobe ikon allah hakika tasirin ilimi a zabukan da aka gudanar a kasar mu najeriya ya yi matukar taka rawa musamman yadda jama'a suka yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana sannan suka kasa suka tsare kuma suka jira aka tashi lafiya. To lallai <laughs> haka eh kwarai kuwa. Mm. Ta sani inda da ne za a yi ta faɗa eh, ana bangar siyasa ana waye haka ne kam. Mm. Kuma har mm. a je ma ka kashe kanka akan abin da bai taka kara karya ba. An samu ci gaba eh, kam ta wannan ba kaman dai a zabukan shugaban kasa. na ga eh. wannan dai an kuma zo zabukan gwamnoni yana nema ya maida mana hannun agogo baya. Sosai sosai kuwa sosai. To kin gashi kuma ka dora diga ga ɗan fulani war jiki. ya ce daga shi dan jihar daga jihar Bauchi yake ce salam yau da gobe hakika ilimi ya yi tasiri a zaɓuɓɓukan da suka gabata a ƙasar mu ta Najeriya amma inda matsala take shine rashin fitowar al'umma zuwa wajen rumfunan zaɓe tun daga matakin shugaban ƙasa. to kin ji shi kuma na shi abin da ya ce to eh. bari mu karanta wannan kamun mu ci gaba Ilan lokaci ya bamu dama ma da mu karasa shi sai shehu adamu rajau shi cewa to mai ilimi dai ba zai sayar da ƙuri'arsa ba kuma ba zai lalata ƙuri'ar tasa ba wajen dangwalawa to duk na ga hakan a nan inda nake saboda ni dai a gani na babu wani tasiri da ilimi ya a wannan zaben to shi kuma ra'ayin shi kenan to eh, mun gode dai ku ci gaba da an samu da tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku To Madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar da na yi da Farfesa Yakubu Magaji Azari daga sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero da ke Kano. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki mai komai mai kowa da ya ba mu rai da lafiya ya ba mu iko har muka so inda muke yanzu muna ƙara godiya ga Allah tsira ta tabbata ga mahaikinsa sallallahu alaihi wasallam sha'ani na demokaradiyya a cikin al'umma da kuma wayewar kan al'umma a kan ainihin ita kanta demokaradiyya wato babban mataki ne na sanin ma me ake nufi da ita demokaradiyya ɗin ita dai demokaradiyyar nan sha'ani ne da aka yi shi domin al'umma waɗanda kuma al'umma suke taruwa su yi kuma domin kansu kuma domin ci gabansu kuma dama an tsara ta domin al'ummar ne babu shakka al'umma ba za su iya gane ko kuma tafiyar da al'amarin da ya shafi demokradiyya yadda ya kamata ba idan ba an wayar musu da kai sosai akan irin mahimmancin da da kuma irin yadda ake tafi da ita ba musamman mu a nan bangaren arewacin najeriya wurin da muke da karanci na ilimin boko yana da wahalar gaske a mutane su fahimci ainihin yadda aka tsaro demokuraɗiyya din nan ba tare da an daɗa samun wayewar kan al'umma ba duk da cewa dama can al'ummar mu ta arewacin najeriya al'umma ce da tun kafin ma zuwan bature suna da tsarin mulkin su suna da tsarin zamantakewarsu da suke gudanar da rayuwarsu a ƙarƙashin tsarin shugabanci wanda kuma ake tafi da komai bisa tsari na shugabanci da bin dokoki da ka'idoji da kuma yadda ake tsara rayuwar al'umma yadda suke tafiyar da ita ba tare da samun matsala ba kowa ya san matsayinsa akwai tsarin matsayi a tsakanin al'umma to amma bayan da zuwan bayan da turawa suka zo suka shigo mana da tsarin wannan na demokuraɗiyya din wanda ake wannan zaɓe da sauransu domin a kafa shugabanci kuma shugabannin nan su je su siyo al'ummar su su samu al'ummar su abubuwa na inganta rayuwa ko na more rayuwa ko na jin daɗin rayuwa ko na ilmantarwa ko na kyautata rayuwa duk gaba ɗaya to al'amari ne da ya zamanto tilas al'umma suna buƙatar a wayar musu da kai muraran domin su fahimci muhimmancin wannan abun ta yadda duk lokacin da aka ce wannan al'amari ya taso to mutum zai kalle shi tamkar wani yaƙi ne da lalle lalle in baka tashi ka yi shi ba to hakika kana zaune wani abun da baka tsammata ba zai iya zuwa ya cin maka na rashin daɗi domin shi sha'ani na demokuraɗiyya sha'ani ne na ka fita ka je kaka ainihin wato gabatar da 'yancinka a matsayinka na ɗan ƙasa na ka zaɓi mutumin da kake ji shi ne zai iya zuwa ya je samar maka wakilci na gari a duk matakin um, shugabanci da aka tsara cewa za a gudanar a cikin al'umma. to kenan in haka ne matukar idan mutane ba su da wayewa akan haka za su iya daukar abun kamar wani tamkar wasa ne ko kuma wani abu ne wanda kawai za a je a saka su a ranar su sha wahala ko wani abu wanda bai zama tilas su shi wani muhimmanci a rayuwa ba saboda suna ganin in ma ba su je ba waɗansu za su je a yi to irin wannan yana iya yana haifar da matsaloli a al'umma domin rashin zuwan ko kuma rashin ilimin sanin muhimmancin ita demokaradiyyar yakan iya haifarwa al'umma matsala gagarima domin waɗanda duk su je ba suna kwance a gida za a iya zaba musu shugabannin da za su zamanto a ƙarshe suna gasa musu aya a hannu ko kuma suna aiwatar musu abubuwan da ba su suke bukata ba ko kuma suna suna mm, uh, la'ubali da su ko kuma ba sa kula da sha'anin rayuwarsu ko wani abu mai kama da haka to wannan yana tabbatar da cewa akwai bukatar sai an tashi da gaske an wayar wa mutanen mu kai a kan muhimmancin ainihin ita wannan demokradiyya din da kuma yadda tsarin tsarinta yake da yadda aka tsara ta da kuma yadda ya kamata mutane su karbe ta wajen gudanar da ita din. Ya kake kallon tasirin ilimi a zaben nan da aka gudana? Ya yi tasiri ko dai har yanzu dai akwai koma bayan ilimi a wajen zaɓe? Alhamdulillahi ai kullum ƙasa tana ƙara ci gaba ne al'ummar ta kansu yana da wayewa. Ah, ba za a tabbata kullum a wuri ɗaya ba matsalan muka ɗauko tarihin najeriya yadda abubuwa suka taho da yadda tsarin demokradiyya ya kasance duk da a lokuta da dama an yi ta samun shigowar eh, hukumomi na sojoji da suke karbar mulki amma a iya lokutan da aka gudanar da demokradiyya a najeriya su kawo yanzu za mu iya cewa hakika akwai wayewa ko kuma akwai ci gaba ta fuskar wayewar kan al'umma a sanin muhimmancin wannan demokradiyya ba kamar yadda abubuwa suke a baya ba. yanzu ga misali idan muka duba a wannan karin da aka gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka tun daga kan na shugaban ƙasa da shi da na majalisar dattijai da na wasu majalisar wakilai kuma yanzu har aka zo aka dawo kan gwamnoni da kuma 'yan majalisu dokoki na jiha za mu ga cewa wato an samu ci gaba ta fuskar yadda mutane suke sanin wato muhimmancin wannan al'amari na demokradiyya musamman ta fuskar abin da ya shafi sanin wato waye za su zaba a rayuwarsu ba kawai duk yadda aka kaɗa su inna rubutu su bi ba tare da tunanin cewa a'a wannan mutumin zai iya zuwa ya kare musu haƙoƙinsu a wurin da ya kamata ko ba zai iya kare musu haƙoƙinsu a wurin da ya kamata ba ko kuma wani abu mai kama da haka yanzu a wannan karan in muka duba za mu ga cewa eh mutane sun fito sun kada ƙuri'unsu kuma sun yi ƙoƙari su nuna wa duniya cewa haƙiƙa wanda suke so shi suke yi kuma babu wani babu wani da ake iya zuwa a canza musu hankalinsu lokaci daya ko kuma a saka su su bi wani wuri da ba shi bane ra'ayinsu ko wani abu mai kama da haka wannan yana nuni da cewa eh mutane sun fara farga sun fara fahimta duk da cewa ba za mu ce wai ɗari bisa ɗari wannan wayewar ta zo ba sannan a hankali tana zuwa a ko a yanzu a ko waɗanda ana iya canza musu tunanin nasu to amma ana tafiya ana tafiya abin yana ƙara budawa yana ƙara buɗawa za a zo lokacin da baka da wata hanya da zaka iya jan hankalin mutum matukar ba aikin zaka gudanar masa ko kuma ba aikin ka gwada a cikin al'umma ko kuma ba hali na gari ka nuna a cikin al'umma ba ah, har mutane su fito su baka amincewa su baka amanar kawunan su su fito su kwansu da kwarkwata su su zabe ka domin ka je ka ka wakilce su a matakan iko daban-daban da muke da su a ƙasa ba ah, wannan kenan Ah, ko a wannan karan in mun duba yanzu yadda aka gudanar da waɗannan zabubukan akwai da dama da muka ga mutane sun fito sun nuna cewa su ga mutanen da suke so ba kuma ruwansu da ko a dan wannan jam'iyya ce ko dan wacce jam'iyya sun dai abin da suka riga suka doge suke so suke ganin shine abin da zai kai su ga mafita mutane sun tsaya a tsayin daka wajen ganin cewa sun aiwatar da zaben su ta wannan fuskar saboda suna ganin ita ce hanyar da za ta iya kulle musu a rayuwarsu da su da ƴaƴayensu da su to wannan kin ga ci gaba ne ta fuskar wayewar kai ga al'umma sabanin da da in ra'ayin wani ne ku bi nan wurin ku kawai nan za ku yi ta bi ba tare da tunanin meye ku ra'ayin ku ko meye tunanin ku ko me kuka sani game da wannan mutumin ko kuma game da wannan jam'iyyar ko kuma game da wannan abin da za a aiwatar muku ba. To na ce wani kira za ka yi wa a matsayinka na malami wana kira za ka yi wa 'yan siyasa akan yadda suke kamfen ɗinsu za ka ga sun fito suna kamfen su burinsu kawai suna kamfen ma jama'a yadda za a zaɓe su maimakon in suna kamfen ɗin nan su dinga nuna ma jama'a mahimmancin shi kan shi zaben da mahimmancin su da abubuwan da ya kamata ma su kalla a wajen mutumin da za su zaɓa mai ba wai su zauna suna nuna cewa lallai lallai su ya kamata a zaɓe su ba kamar yanzu yau muna magana ne a fagen ilimi ya kamata a ce su kansu 'yan siyasa ma suna amfani da dama idan suna kamfen su magana akan ilimi akan kiwon lafiya kamar su ce to kamar in a ce wanda ya gwamna ne ko ya majalisa za ku iya cewa to ya kamata ku duba fannin ilimi wani inganci aka samu wani ci gaba aka samu kamar shi ma zai faɗi abubuwan da ya nayi wannan nayi wannan to wannan zai iya wayar masu da kan da za su zaɓe shi ba wai suna ba wai ƙoƙarin nuna kawai a zaɓe shi ba. Ah, to babu shakka shi sha'ani na ɗan siyasa ko kuma mu ce na ɗan siyasa duk lokacin da ya fito da burinsa na buƙatar a zaɓe shi ah, shi kawai abin da ya sa a gaba yaya za a yi ya ya ja hankalin al'umma sun zaɓe shi ba kowa bane ya damu da nuna wa al'umma muhimmancin yin wannan zaben a rayuwarsu ba ba kowa bane ya damu da wayar musu da kai akan muhimmancin kurkunsu ba ba kowa bane ya damu da nuna musu sanin wato ainihin nagartattun halaye da ya kamata su lura a tattare da ɗan siyasa da ya zo yake neman ƙuri'a su ba wasu suna ganin ma yayin da suka fito suke nuna waɗannan nagartattun halayen ko mai kama da haka kamar suna suna ihu ne suna dabawa cikin su wuka domin in an auna za a iya ganin waɗannan nagartattun halayen su ba su da su na biyu abin da ya shafi kaman gabatar da abubuwan da mutum ya yi wa al'ummarsa waɗanda suka shafi ci gaban su ko a ɓangaren ilimi ko a ɓangaren lafiya ko a bangaren kyautata rayuwarsu ko a ɓangaren duk dai wani abu da ya shafi kunshiyar eh, eh, wato da aka kafa demokuraɗiyya domin al'umma su more ta eh, al'amari ne da a yau waɗanda suke kan mataki na mulki wasu lokutan wasu daga ciki sukan zo su yi wa mutane roman baka a lokacin da suka zo suke bukatar ƙuri'unsu waɗansu kuma sukan zo su faɗi sahihin abin da suka aiwatar waɗansu kuma a karansu na farko ba su da wani abin da za su iya cewa gashi sun aiwatar sai dai alƙawuran cewa za su aiwatar da kaza za su aiwatar da kaza wannan ya sa a banancin bana a in kin lura za ki ga akwai ƙungiyoyi da dama da suka dinga haɗa ainihin shiri na muhawara a tsakanin waɗanda suke takarkaru na waɗansu mukamai a ƙasa domin a kirawo su a tattauna da su a musu tambayoyi akan irin shirye-shiryensu na abubuwan da suke jin za su yi wa al'ummarsu ko kuma suka yi wa al'ummarsu da har suke jin cewa sun cancanta a sake zaɓar su a karo na biyu an yi waɗannan muhawarori a wurare daban-daban kusan a jihohi da dama na arewacin ƙasar nan kuma har da abuja an yi yan takarar neman shugabancin najeriya an yi hira da su an musu tambayoyi da sauransu domin a ji irin waɗannan abubuwa to ko ta nan in kin duba za ki ga akwai ci gaba kenan da har yanzu har a kawo yanzu a kasar mu an kawo yanayin da idan ka fito neman mukami sai an zo an tutsiye ka an zaunar da kai an tambaye ka mai kai wa al'umma kuma mai al'umma suka mura eh, dangane da wannan mukami da ka rike ko kuma idan za ka je wannan mukami me kake jin za ka yi wa al'ummarka kuma za a tare wannan abun a ajiye shi ta yadda idan baka aiwatar da wannan abun ba to ranar da duk ka dawo ka ce kana so a ka sake shan jiniya karo na biyu al'umma za su iya ɗaukowa wannan alkawuran da ka taɓa faɗa kuma baka cika su ba su ɗauko su kalubalance ka da waɗannan maganganu da kai kai su da kanka to kin ga wannan zai saka su kansu 'yan siyasar su daɗa daidaita zaman su wajen yadda za su san me za su faɗa kafin su zo neman ƙuri'ar al'umma wannan yana daɗa nuni da cewa hakika mun fara kama hanyar wato wayewar kan al'umma ta fuskar demokaradiyya yadda al'umma za su san 'yancinsu kuma su san waye ya kamata su zaɓa sannan kuma su san meye muhimmancin wannan demokradiyyar ko kuma fita zaben ko kuma kada kuri'ar a rayuwarsu da ci gabansu da kuma abin da za su bari na bayansu domin in an kyautata yanzu kyautatawar za ta ci gaba ne ba wai har ba wai a iyakai ba har bayan ka har bayan bayan ka kiran da kawai za a wa yan siyasa a kan wannan shine a duk inda suke su ji tsoron Allah saboda ita dai wannan ƙuri'a eh, da al'umma suke basu amanar kawunan su al'umma suke bayarwa mutum zai fito daga gidansa wani tun asuba zai fito ya tsaya cikin rana ba ruwa ba komai ga tsananin rana ga ƙura ga komai amma zai tsaya ya ga cewa ya dangwala maka kuri'a domin yana jin kai din nan zaka tafi wani wuri da zaka je ka kare masa yancinsa ka samar masa abubuwan da za su kyautata masa rayuwarsa wannan ba karamin al'amari bane ba da duk wanda yi wasa da shi hakika yau ko babu ko babu hisabi to rayuwa kadai ta ishe ka ta zame maka ah, alkali idan baka yi wa al'umma abin da ya kamata ba domin suna da haƙƙi na lokacin da suka bari suka bar gidajensu suka mm, fito kwansu da kwarkwatarsu da su da iyalansu suka fito suka zaɓi mutum hakika na ya ta a wuyansa da dole ya tsaya mm, kai da fata ya ga cewa ba kansa ya gina ba ba iyalinsa kaɗai ya gina ba ba 'yan uwansa kaɗai ya gina ba a'a ya gina kowa a cikin al'umma domin al'ummar ta ci gaba ci gaban al'ummar da zamanta lafiya shi kansa da shi da iyalansa da 'yan uwansa shine ci shi shine kwanciyar su shine zaman su lafiya To daula kin ji bayanai kwatta hilla kenan kin ji yadda farfesa yake wannan to kamun nan bari mu shakata da wannan wakar. To dola na ga kina dan takawa ne ke ma fa. <laughs> na ratsa da labarin <laughs> mu karasa jin wannan tattaunawar ta Malama Dola Salim da Farfesa Yakubu Magaji Azare. To a matsayinka na farfesa kuma malami a jami'a bari mu koma matakin jiha. Wane kira za ka yi wa gwamnatin jihar Kano akan yadda hanyoyin da ya kamata ta bi ta bunƙasa harkar ilimi a jihar tun daga matakin primary secondary kamun a koma ma jami'a ita kanta? Alhamdulillahi halin da muke ciki hukumomi ba ma wai kawai na jihar kano ba muna magana ne na jihohi musamman arewacin najeriya da ake da waɗannan matsaloli na yara ba sa makaranta ko kuma koma baya ko ci baya na ta bangaren ilimi babban kiran da za mu yi a nan shine tilas ne hukumomi su tashi tsaye wajen inganta ilimin primary school domin a nan tushen yake idan ba a tsaya an mai da hankali wajen kyautata shi wannan ilimin na primary school ba to kullum abin da yake tasowa yake tahowa saman bara gurbi ne shi ko bara gurbi idan har aka bar shi ya taso to a ƙarshe ba zai samar da abin da ake bukata ba kuma ko gini za ka yi idan baka samar da fandisho mai karfi ba to hakika kana da yiwuwar ka samu gini mai rauni a sama Uh, to a kullum a gaskiyar lamari shine ana la'ubali ko kuma ana rikon sakainar kashi musamman a bangaren ilimi na primary school wurin da ya kamata a ce an sami ainihin masu ilimi sosai suna koyar da yara a primary school kuma su waɗanda suke koyar wannan ana ba su duk wata kulawa ta musamman da ya kamata domin su ajiye komai su tara hankalinsu wajen ganin cewa yaran nan sun samu ilimin da ya kamata su samu sannan kuma an samar da nagartaccen wurin koyarwa da nagartattun kayan aiki yadda ya kamata ko hakika rashin haka yana yana yakan kawo yakan jawo koma baya wanda kiran mu shine a tsaya a mai da hankali wajen hakan din ba zai yiwu a ce malamin da yake koyarwa a primary school yana Allah Allah ya gama koyar da yan primary school ya dauki a daidaita sahu ya kama hanya ya burga ya shiga cikin gari ya tafi ya je kama harkar a daidaita sahu kudi don ya samu kuɗi ba ya dace ne a ce malamin da yake koyarwa a primary school hankalinsa kaɗahan yana tattare ne a kan wannan makarantar da ɗalibansa yana jin kamar yadda 'ya'yansa na cikinsa suke baya so wani abu da zai faru da su haka yake jin waɗannan 'ya'ya haka kuma yake koya musu wato ya zamanto koyarwar akwai shauki a cikinta. ba wai kawai koyarwa ba ce da yake yi dan kawai a bashi dan abin da zai je sai abin da zai ci ba a'a ya zamanto koyarwar yana yin ta da shauki yana yin ta da sha'awa yana yi yana so kuma yana yin abin da kishin mm, mm, al'ummar yana jin kamar 'ya'yansa na cikin cikinsa zai koyar haka ya kamata a yi tsarin da hukuma za ta tsara yadda malamai za su zamanto suna cikin kwanciyar hankali eh, da walwala da samun duk biyan bukatunsu yadda ya dace. babu yadda za a ce ba mu da damar da za mu haka muna da ita illa iyaka dai mai yiwa hankalin ne ba a mai da shi gurbin da ya kamata a mai da shi ba ake mai da hankalin waɗansu wuraren da ba su kai wannan muhimmanci ba ah, saboda shi ilimi ba shi da na biyu tilas ne duk wata duk wani ci gaba da ake so to sai an gina ilimin nan to saboda haka shi wannan ilimi na primary school ana buƙatar a gina shi gini mai karfi kafin a matsa sakandare school to yayin da aka je secondary school ya zamanto nan ma ana samun gugaggun malamai ana tsayawa ana ba su horo mai karfi ana kula da su ana musu jarabawoyi domin a tabbatar da cewa eh matakin iliminsu da kwarewarsu a fannin koyarwar ya kai matsayin da za su koyar a waɗannan matakai na secondary school tun daga aji ɗaya har zuwa aji shida kamar yadda um, tsarin um, ƙasa ya bayar ya zamanto iliminsu ya kai su koyar a waɗannan matakai kuma ana duba su lokaci-lokaci kuma ana kallon abubuwan da suke aiwatarwa sannan abu a ba su dama su fahimci yaya tsarin koyar wannan yake na zamani sannan kuma yaya za a samar musu kayan aiki yaya za a buɗa musu hanyoyin da za su fahimci gasa wajen jajircewa da nuna ɗalibansu su ne fitattu su ne zakakurai su ne suka fi wato mai da hankali wajen yin abin da ake a buɗa musu damarmakin da duk za su ringa aiwatar da haka domin kullum su zamanto suna shaukin yaya za su nuna ɗalibansu a idon duniya ya zamanto ɗalibansu sun zamanto na kartattu a kowane mataki to dole duka sai an samar da irin waɗannan abubuwan kafin duk in an ka samu ilimi mai inganci a firamare ka samu ilimi mai inganci a secondary school to insha Allah ina tabbatar miki da an tafi makarantu na gaba da secondary school kama kwaleji ne ko kuma polytechnic ne ko kuma jami'a ne to za ki ga za za a samu sha'anin da sauki domin an samu kyakkyawan foundation mai karfi saboda haka a can kawai karasawa za a yi da su su buɗe idonsu sosai yaya duniyar take ciki kafin su shigo cikin al'umma su zamanto masu amfani sosai to amma a halin da ake ciki gaba ɗaya an taho tun daga firamare a gurgunce an shigo sakandare din to yayin da aka ɗauke su aka mika su jami'ar sai ki ga dai haka dai ake ta fama to dole ne sai hukumomi na jihohi eh, sun tsaya da gaske sun da hankali wajen inganta ilimin nan a kowane mataki musamman a matakin primary school da secondary school uh, wajen yadda za a inganta ainihin rayuwar su kansu malaman da kuma samar da nagartattun wurin koyo da koyarwa din da kayan aiki nagartattu da kuma ba da damar maki uh, ga yara domin su bayyana kwarewarsu ko kuma su bayyana fahimta su akan abubuwan da suka sani da kuma wanda za su iya. To mun gode Farfesa Yakubu Azare. To Malala, um, Dr. Yusuf bari in da wajen kakaji maganan da farfesa ya yayi maganan ginshikin ilimi sai an fara daga tun daga matakin firamare kai ya kake kallon wannan. E to ayin kin lura me yasa kasashe da suka ci gaba suka ci gaba ko kuma kasashe da suka zama wani abu musamman a fannin ilimi in ka dauki kasa irin su Finland irin su Singapore da dai sauraron su Ingila da Amurka ai ba komi bane daula mm. wanda ya wuce wannan ilimin matakin farko na firamare nan suna ba shi matukar mahimmanci saboda suna ganin duk ka samu wannan ko kuma ma ai bincike ya tabbatar da cewar duk aka samu wannan nagartaccen ilimi a wannan matakin to shi kenan an samu ilimin da ya dace. haka yake to dr yusuf mun gode ga lokaci na yayin halin shi a matsayin wanda ya taimaka mana ya bamu umarni daniel brown da injiniyan mu na yau da ni daula salim muke cewa a huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu mun gode dr yusuf muna <laughs> godiya <laughs>